malam lafiya cewa ne ina son ta ko na aikata sabo ne a bangaren nan ba ai sabo kai ba dai ta fi karfin ka wannan ina so ka sani a wannan lokacin da maza suka yi tsada babu wata ƴa mutum da za ta kyamaci kalmar su kai soyayya kuma